ku bi ni a hankali mana ku ba a hankali kowa zai samu kun taba ganin an raba kunu a gidan nan ba wanda ya samu ku ba a hankali matso da shi haba mama jiya ma fa saura aka bani sai da aka ba kowa sana aka bani ke samira ke fa babba ce kina gani fa ni ma jiya hakura ne da da abin nan saboda ban samu ba sai hakura ne da karin kumallon eh eh, eh. hawa Alhamdulillah. San Yawwa. Hmm. Waye wannan nake gani kamar ɗan Juma? Kai? Ɗan Juma? Kai ka fi karfin ka gaishe ni? Ya na fi karfin na gaishe ka. Kawai dai magana ta ce ta yi ƙasa. Ba na iya magana saboda yunwa duk ta bi ta ci jikina shine kawai. Kai ɗan Juma, tun da zuba na kira ka zo karɓi kokon na kake tasowa. ni wallahi ba zan sha koko ba ba mu da abin karin kumallo a gidan nan kullum sai koko koko ai wata ran ma wayar gari muke a cikin gidan nan abin karin ma babu shi barantana mu sha na gaji da shi wannan ruwan tsarin na gaji da shi ke wannan yaron da wayonsa da komai da girmansa da komai sai kin yi godansa akan abin da zai karba ya saka a cikinsa kika sani ko ya cika cikinsa da hayaki kin san dan waiwai fa kowa kallon su kallon su yake a dage kai ka kiyaye ni billahi lazi Allah sai na tsine maka wallahi Allah sai sai na raba ka da gidana Allah na kusan yi maka iyaka ai yanzu ai ai ba bane kai ba tilas bane in ciyar da kai ni fa baba yanzu ma baka sanya nake ci da kaina ba baka san a ina nake kwana ba baranta naka ce zaka min iyaka da gidanka ni ne ni ya zuwa domin in gaida mamana dole ne in ciyar da kai dole ne yanzu kai baka balagar da tilas na ciyar da kai mu na gaishe ki kawai dama na zo in gaishe ki ne ba don wannan tsohon ba kai dan jima mahaifinka ne fa a wa ki to menene kike abin nan ne ne ai idan kika ga yaro ya nemi ubansa mahaifi irin wannan to billahi lazi akwai alama tambaya a kansa Allah ki ji na ga miki malam ni zan tafi ina jin gobe in na dan samu lokaci inda hali zan bullo mu gaisa yawwa wallahi rabu ta kuka rabu ta kuka mun ta ce idan yaran ki suka ji yaran ta suka zo kwana gidanki gaskiya kina nuna bambanci kuma ɗakin nan da duk ni nake biyan kuɗin hayan da nakin da natan duk nake biyan kuɗin hayan su ko ba haka bane ne ke ƴaƴanki in suka je kwana gidanta a kan gada take ɗora naki nata su kwana ƙasa ke dan me zaki ba za ki mata wannan karar ba Baba la ƙarya ne sai kilima ne suke kwana a kan gado. Suwa? Ikilima. Ƙarya ita rabin ce za ta yi miki ƙarya? Eh? Ni wallahi ƙarya idan jiya na yi tsarin kwanciyo ban kwanta ta wani ma ba. To ka ji amsar a bakin su ko? Yo wacce amsa a baki wannan yaron gote gote da eh, eh, eh, shi zai mata tsarin kwanciyo ta bashi akan gado? Ka ma ci sa'a ta baka tabarma. in na samu lokaci gobe na bullo ma gaisa. a wannan lokacin ta tsora ta ne wallahi ba za ta iya taba ma wannan wukan ba wa hanne alquran da gaske take kai kaga idan ta kuwa to wai tsaka kawai wai hanne saboda rashin hakuri daga nayi kwana uku ban kawo ce ba ne ba haba haba mu ba san cewa ita duniya haka take ba in yau da shi gobe babu gaskiya ne a'a to yanzu ya kuma sai Allah yau kwanan wace ce ne dan na san kan Allah ga yau ai rabu sarkin tsafta ne Allah alquran Allahu akbar mutumi na eh, rabi rabi rabu uwan tsafta ai baka sani ba <laughs> wato ko eh, eh. ba karamin burge ni kai ba da ka hada matan nan guda uku da daya zauna nan kai da mata biyu Allah <laughs> ai ni ko yau na samu shi sadaki wallahi zan mai da gurbin hannu Allah mutumi na Allah kuwa gidanka nan ba a ah. barka barka da zuwa a yau ba a gidan mama za ka same ni ba saboda yau baba a nan yake gidan umma salamatu za mu tafi an jima kaɗan salamu alaikum a'a yaya yaya yaya ne ga zo la da wani an abin nan ne me kuke jira ne har yanzu ba ku tafi wurin kwanan naku ba a'a san da zuwa abba kai kai fito fito malami ku kin sa ku tafi can ku tafi wajen kwanan ku ba shi sai ki dawo da wuri ba sai ku zo ku shantake ungo nan ungo me muka samu eh, sadaka ce ah. gidan alhaji aka yi bada <laughs> shinkafa <laughs> ce fa gwamnati ne sai na tsaya na ta shinkafa eh, tuwon kuna can ku tashi ki ma haka dimi tuwon kuna can wajen salamatu da dimi ta sauki ku tashi ku tafi ina ina ina ita nafisa ina ina farida fito fito wutan mi fito ku tafi kura wutan mi ku maza don Allah don annabi akwai tuwo can da dimin tare wajen sana'ar ta gama ku tafi ku tafi ku tashi ku tafi ku tafi ku tafi ke rike hannun ki don Allah yawwa shi wannan ba zai tashi tafi ba a'a fauziya da Allah kar ku tsaya a hanya kin ji dan Allah ki bai tafi insha Allah umma haba kaki ba da Allah wannan kuma menene ma a ciki halla kina ji ko idan Allah ya kai mu gobe shanu ne za mu kai okigui daga nan za mu karasa port harcourt mu ɗauko taki mu kai ba ruwa akalla dai ba a ƙasar ba za mu kai sati guda kafin mu dawo to to allah ya kiyaye hanya kai auren direba akwai tashin hankali wallahi tashin hankali kuma fauziya me yasa kika faɗa haka to kullum a ce mutum yana kan hanya ka san hanyoyin ƙasar nan yadda suke ba su da kyau kwata-kwata wallahi kullum kace za ka yi tafiya sai na ji hankali na ya tashi shi yasa kullum son ki yake daɗa ƙaruwa a cikin zuciyata babu wani magana da za a zo min da shi naki ya sa na ji son ki ya rabu a cikin zuciyata babu har wata magana ake faɗa maka a kaina kenan a'a duk duniya ba isa ya kushe halinki ai babu wanda ya isa yi to iyaye na ake zagi kenan ka ka ka sha ke ma banda ke fafziya ai daga lokacin da aka ce an kulle yarjejeniyar aure a society to 'yan tsegumi sun rinka kaiwa kenan suna dawowa ai tun daga ranar da aka ce an mana baiko da ke to fa shi kenan fa aka so mu sintiri zuwa gidanmu a zo ana gaya wa baban mu cewa wai halin babanki kaza kaza kaza kaza kaza ki baban nan ba mai jin gulma bane sai ce to ah, a to ina ruwan su ai ya san da halin baban naki duk da haka ya tura aka nemo auren saboda haka ni in ba mutuwa ba babu halukin da ya sayar ba ni da ke na gode da irin soyayyar da kake mun faruk Allah ya bar mu tare amin amma kuma in dai akan soyayya da nake miki ne to ki daina ma godiya eh saboda ai kullun hawa take tana karuwa ta 230 na ka bayar kuma kana shirin fita eh kudin ce ne haba haba abban maryam kai ma ka san wannan ba za su isa ba a mu makan mu adalci mana a ina na siya mai na sai kayan miya na sai magi haba ai shi lissafi ba ya ci ko kuwa jiya akwai naira saba'in da nake binki idan kika hada nawa kenan ba ɗari uku ba sannan da zan fita akwai ishirin da na manta a kan durowa yau da na dawo ban ganta ba kin ga tana hannunki kenan ɗari uku da ishirin sun ishi ki ce ba ni gaskiya ka ji tsoron Allah wai dan Allah yaushe za mu fara yin miya da nama a gidan nan duk nama baya gifta gidan nan sai ranar juma'a wani irin abu ne haka kuma arzikin nan kana da ita ka daina karanta wato ku dai kuna da matsala idan mutum ya ce a yi tattali shi kenan matsala ta samu a'a kun so a ci wancan a ci wancan ko kuma a'a a sa irin wannan kayan a sa irin wannan kayan almubazaranci kawai da zarar kuma an nemi kuɗin an rasa ku mata sai ku gudu ku ban mutum to ni ina ma naga kuɗin ina naga arzikin ina na gan shi akwai amma ina na gani wallahi gara gidan wani talaka matsiyaci akan gidan nan haba amma ba ɗaya na sani shine can inda na ɗauko ki ba na jin ana cin abin da ya fi wanda nake ci a gidan nan menene da an yi magana sai ka dinga ɗaukar laifi kana ɗora ma mahaifina me laifin shi me ya maka oh ko dan ya baka aure na shine kaɗai laifin shi kinga ni ba gori ne miki ba kwatance na yi idan kuma akwai ba daidai ba a wannan misalin da na yi sai ki gaya min yanzu ki dubi yaran nan ki ga hasaɗe kwanan suke saboda haka kawai ki yi amfani da wannan ki iya abin da zaki sai na dawo assalamu alaikum yau barka dai na kwana kai um, zo da Allah yanzu ka je wajen hajiya mitu maza maza Allah ka daɗi ka gaya mata tuwon shinkafa da mai tafi da ta saba sannan kuma wannan gandar da take sakawa ta saka min da kuma farfesu farfesun rago da farfesun ragon ta samun panama ba wai kashin nan za ta tara mun ba eh, abin da aka siyo mun kenan mm. eh, ta hada komai dai dubu ɗaya da ɗari biyar za ka hada dabari kora ganga dabari kora na so ki bi hmm. ni akan hankali in gaishe ki na fato ya ya ki ce haɗan wakin ya sauka ta bawa Allah ya baki albarka ta bawa gidanki ne kaɗai zan zo in ci in ƙoshi in cika cikina inda cefane na ba da cefane a yi in ma ban bada cefane ba a yi kuma baka jin ihi da sunan gori wallahi su ke kaɗai ke kaɗai kika ciri wannan kambun kaf a cikin matana Allah kin ji na gaya miki yanzu dan Allah da annabi kai abin nan da kake faɗa hakkin waye ka ci da ni ya kamata ka ci da ƴaƴanka ka ci da kanka ba ni ce ya kamata in dinga ci da kai ba kana ta wani kuri kana faɗa to ta ba wa dan mace ta ci da mijinta aibu ne ai dan mace ta ci da mijinta ba zai zama aibi ba eh ki ma gode Allah da Allah ya albarkaci wannan sana'a ta tuwo tuwon naki kin ga dai a ci a ciki a ciki riban nan za mu ci har ki samu dan abin da zaki aje yanzu Allah tuwo ma banda da nayi nayi da ke kinki ta bawa ba daga cikin dan garin da ke tuwo tuwon nan ba ba daga ciki za a ki rika ɗiba sai ki rika ɗiba ma waccan mara zuciyar in yi so mu maida mata aniyarta wallahi ba zai yi ba baka isa ba in ci da kai in ci da 'ya'yanka sannan kuma in zo in ci da kattan banza ai abin da ba zai taɓa yiwuwa ba in za ka ci dan wake ka ci ni ka ban kwanuka na in wanke zan ci Allahu akbar ai bari ma in maza in cinye kada kar ta fushi ta jinya kwanan ta ka zan ta bawa in ta fushi ilaha illallah ya kauji mai eh, eh, alhaji alhaji alhaji barka barka da ah. barka da zuwa <laughs> ai kafin kafin gaba da hukuma da kayo gaba to eh, barka shigowa amma ba dai haka tashi daga aiki ba a'a akwai ai akwai dan sauran lokaci yawwa ko kuma dai tasi iya zo ne a'a bai zo ai karfe biyar shi ta tasu yake zuwa to haka ne eh sannan ni kuma in tashi wani lokacin ma yakan kai har magarba a ah, to lafiya ko daganka yanzu to alhaji wallahi matsala ce ta gida gidan nawa ne sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rasuwa aka yi a gidan a ba mutuwa ba ce amma kusan Allah na tuba ai na mutuwa ne wallahi gidajen na kaf. wallahi babu inda ake da dan abin da za a ci wallahi alhaji ba ka bi na bashi rantsuwa wata ran kuma da safan ne ba a samu a karya sai dai a can na rana a ci na daren a haƙura kai wallahi wata ran ma na daren kada yake ci kai ni yaushe rabban ma dai da a ce an yi karin kumallo a wa gidan na wallahi an manta to kai wai yanzu wai wani gidan naka nema a cikin waɗannan na fa san gidajen ka guda uku kuma kowanne da mace da 'ya'ya a cikinsa to wanne ne ma gidan da kake faɗa kenan waye zai gane gidan da kake faɗa ai alhaji alhaji ni dukkanin gidajen nawa ai to a cikin wannan hali ake ina jin gidan ɗaya matar ta ta bawa mai tuwo ce kaɗai ba a da wannan matsalar ita ma dan tana da sana'a ne a hannunta to kaga malam idi ka yayi da a harkar nan ni babu abin da zan iya maka akan wannan ka je ka tara wa kanka matsala duk wannan matsalolin da kake faɗa kai ka janyo su saboda haka ba abin da ya shafe ni bane ka je ka ji da waɗannan matsalolin alhaji kwayaye ne fa Allah ya Allah ya bani fa ai kwayoyin da suke ciki na ne Allah yadda ya nufa yau ya zubo min ya nufa he sun fito wallahi he sun fito <laughs> eh, to kafin da su yanzu ko to kaga ni dai abin da nake gaya maka ko ni kai na nan da ka gani albashi na ya ninninka naka ninkin ba ninki amma mata ta daya kai ni fa sai da ma aka yi min karin girma sannan na kara ta biyu kuma yanzu ta uku ma ni ji nake a irin ɗawainiya ta gidana ni ba zan iya ɗaukar ta uku ba to kaga ko ba zan iya ɗaukar nauyin ɗawainiya ta ba kuma sannan zuwan ɗawainiyar gidanka to alhaji ni dai ba zan ja da kai ba amma Allah na ganin alhaji ni dai yaushe ce raya sannan ma'aiki kuma za ta zama laifi raya sunna shin kana jin wannan shine abin da ka fahimta da raya sunna to baka fahimci raya sunna ba alhaji inda da za a yi dai ni a yi mun ka je ka ɗau aikinka da mahimmanci kuma idan za ka daman irin wannan sai ma in kore ka daga aikin gaba ɗaya. A'a, a yi haƙuri, aiki dai a banna da aiki. Matsala a banna duk guda biyun a banna da su da aikin nawa da matsala ta duk abin mun kana. Eh. to ba ba komai. Yawwa. yau wasannin ku yau ku yi haƙuri ban samu mangwara ba amma na kawo yalo ai kuna son yalo ko yawa to gashi nan yi mu je mm, naku ne tsare ba da kawo kenan yawa sannun eh, ina jinka to ya za a maka ce dubu ɗari biyu da hamsin baka gani ba to ai ba kowane lokaci ake samun alata ba ka duba account ɗin naka ka gani ma to da ina jiran ka karfa kai mun wasa eh idan ka gani ka kira ni ka gani yawa ga abincin ka nan baka taba ba wai ba ya gaya miki cewa ina bukatar abinci haka zan zauna a kasuwa ban ci abinci ba in wani ni fa na riga na ci abinci a kasuwa kar ki sake kawo min abinci in na bukata abinci zan gaya miki to ina za ka bukaci abinci bayan ka riga ka cika cikinka a waje kafin ka shigo gida sannan sai da ka tsaya ka karasa kazan ka a mota tas ka hada da yogurt dan rashin imani irin naka ka kama yaran ka tsaraban yalo au ke kuma abin da kike hasada kenan na ci kaji na sha yogurt kuma ni za ki kalla ki ciwo ban da imani mansura ni To ina imanin yake? Ina imanin yake irin wannan azabtar wanda kake mana? Ka karfin duk wani abinci, amma saboda son kai irin naka, ka gane ka kashe dubbai a cikinka, mu kuma ka bamu ɗari uku ko ɗari hudu kuɗin cefa ne. Mace kenan. Wallahi Allah sai ya saka mana. Ki sha AC. Ki kwana a gida na alatu irin wannan. Amma duk da haka wai ki kalle ni ki ce wai ina azabtar da ku. Shikenan, ki ci gaba da yin abin da kike yi. amma ina tabbatar miki da cewa idan kika ci gaba wallahi ba zan dauka ba domin ni ba irin wannan mazajen bane masu dauka irin wannan kananan rashin kunyar hello ali haluru wani ga kudin bane har yanzu na ji kai shi to ai sai ka ka ga idan ni baka jin tausayina ya kamata yaran da ka haifa ka ji tausayinsu ni na riga na san baka suna amma 'ya'yan da ka haifa ma baka son su wai wannan wani irin abu ne ni ban san lokacin da ka canja ba wallahi da ba haka kake ba wai ke yanzu nake tunani abubuwan da nake miki lokacin da nake gidanku su zan ci gaba da miki ai ya kamata ki san cewa kin zo gidan aure gidan aure au ba ki la'akari da haka tabbi akwai aiki a gaban ki kenan ana yin aure ai haƙuri kawai ake waccan ma dakata mu gani waccan ma dai da kaza ce a'a wannan lemu ne to idan su kenan wannan kajin abinda za a yi dauki ba ni wannan yawwa ba ni cinyan nan to a jawo min wannan shi kuma sai ki haɗa min guda biyu dauki waccan cinye sai ki saka can cikin naki ku saka sai ki je ku raba ke da sauran yan uwanki ku raba ke da sauran kannanki ku san yadda za ku tanana wannan duka naka? Mm-hmm, mm-hmm. kusan yadda za ku tanana wannan kwani na da kowa ya samu haba sirikin ka ne fa ya kawo wannan abin to eh, ko a gaban sirikin na ne ba na fuzgi wannan cinyar ba kai dai baka ci sai ki bashi ita wai ai kunyar shi take ji ba ta cin abin hannun shi au ba ta ci da ko ina cinyar da kika saka dawo mun hado mai ita ba na ta ba ni ni ko ba na ta da Allah ruwan annabin hada hada mu malam suna da yawa da kannan fa ba shi ki je da ke da kannan ki haba ya zaka cinye duka kuma to tunda ba kya ce ina ruwanki daidai daidai da za a yi da shi ba da sako mun rabanta ke saka mun rabanta wallahi wallahi kin ji na nan duk ran da na kin bata masa dai Allah na ne miki Allah kin ji na ga miki babu abin da zan hana ban bata yaran nan ba to yanzu saboda Allah da annabi a yanzu ma ana cin kaza nan ina ga a ce ya aure ta ni kaina wallahi na huta ba kaza ba ko na kuma nace yanka zai yanka mun a gidan nan ai ga sai kuma aka ce maka in ya aure ta ka maka zai rinka yi barka <laughs> da haka malam wato wannan sadakin fauziya ne to faruku ya umarce mu mu kawo dubu ɗari ne cip cip ga su masha Allah <laughs> masha Allah to yayi yayi yaro ai yayi kokari yayi kokari sai dai mai fatan Allah ya sa a yi da mu eh to mu daga bangaren mu abin da ke jira ku rage in an saka rana sai a gaya mana yo ai ba wani sauran abin da ya rage tun da dai an yi wannan a bari mu gani watan daya idan Allah ya kai mu kai satin farko sai a zo a daura wannan aure eh, sai a sanar da shi to <laughs> alhamdulillah mun gode malam idi Allah ubangiji ya saka da alheri ya mi amin amin amin amin ai walide eh, ya kuka ko kwana biyu ana zuwa kurmin kuwa <laughs> ai ko yanzu ko dai mu shiga mu daure shi ko kuma shi daure mu ya sa <laughs> ina kike ungwana karbi rike sadakin ki ne ungwana rike sadakin ki ne naira dubu ɗari faruku ya aiko da su ya ce a baki to ni kuma me zan yi da su baba rika mana ki ji aiki aiki ai doka ce sai kin rike zikin jin ji dumin su ko ba haka bane ne an taba ciya ga sadakin ki kuma hannan baki taba zuba ki ji kin da suke ye to kawo su nan kwa. an gani a'a ha to ya kuma kake mai da su aljihu a'a ba za a je zan je ni kuma ai maganan yan katifa da yan fululuka da zanen gado ba bakin ce kanin ki zai mata kujeru ba haba malam kuma in kani na zai mata kujeru ai wannan kuɗin kamata ya ka ba mu karasa sauran sai sai da za a yi a'a kai ba zuwa za ka yi ai kuma kai ka je ka ji da kuma sayan kayan gadon katifa ko duka kai to da shekaru na zan yi ne da Allah da annabi rabi wai me yasa ba ku da tunani ne ne ne ne haba yaya ina ta fama da ɗan kunji kunji yadda za a yi ma a ciyar da ku yaya nake yi ye sannan ki ce wai wai wai wai wai wai wai ki min magana gado kai jama'a kai mata mata mugunta ku tafi karfin ku wallahi Allah ba ku da imani kai tasu zan zan zan ba nuri Allah sai ka zo kaman zaka shige ni waje sai in ya ga na zauna sai zo abin nan ana ana a zo alaikum salam yaya yaya lafiya na ganci, me faru daga can gidan umma nake sai aka ce min kana nan sai aka yaya wallahi baba ba zan iya zaman auren nan ba gaskiya ba zan iya ba sai zaman ina ai zaman nan gidan eh shi ne kika kwaso min wannan bataliyar aka dawo nan gurin za a zauna dan kina ma kuka ce waɗannan kannan nake in iya da su da na iya da su zaki zaki je ki kwaso mu in iya da su mu je juya juya mu tafi koma yayi masura zan zo gidanki an jima akwai magana mu je mu je mai da ki dan Allah ka bar ta ko wallahi wallahi ba za ta sha ba ina baka ruwan ba shi tun da ko ne mu je mu je kai mu je ka sake ki sai gargafiya kamar ubansa ma'ana wani aka shaye-shaye ba dama an ce nan kuke keɓancewa ku taho ku rabu da shi kai dan isa matsa kai yanzu kana tunanin ka isa ka hana ni abin da ni na niyya ni na shiga rayuwar ka na hana ka tsallakawa gidan mutane yin sata ha dan juma ni kake gaya haka amma babban yaya to ai kai ma kayan karin nan kana zuba su kuma ya za ka yi mai yawa ha dan isa ba ku gane ba ne ba na shi nake ba dan isa duk gidan mu mu ne je uba daya ta gida ba na kirki shekara ta biyar a gidan dan kan da cikin kurkuku tun da can nake ce wa yaran nan addu'a buri na in fito in ga yaran nan ya shiryu amma kwai sai zuwa ne na ga yaran nan da kasuwar dularsa wallahi wallahi kana yaudara kanka kai yanzu kana tunanin za ka yi addu'a ubangiji ya karba ai addu'a ɗaya ne tsakaninka da allah kawai istighfari sai je dan juma dan juma to shi kenan ba ma dai eh wannan ba a gane dan juma ba tara na wanka ni ne ya raka kuma kai in ga ka ta su kana yi in ji ake ciki ya labarin eh ida guda a can yana gasa makanne kaya a hannunsu kawai to ni ma ina iya sati ban ma shiga gidan nashi ba ce da yanzu wannan rayuwa a ci a nan mutumin ai sai a hankali ni kaga tun shekaran nan fa da ne eh da na fito ne wata shida ko kallon sa ban wani kuma zuwa ne ba saboda eh abubuwan gidan nan yanzu kuku nawa ne dan juma ai bayan da ka bace bat muka cika ce mu talatin a gida talatin dan juma to ni da kwai na san ni ne na daya gaskiya mutumin nan ko agwagwa ba ta kai su iya zubo 'ya'ya ba aini mutumina yana saka tsohuwa na ce ni ya sake na ba na zaman da zan dan isa ba na harkar nan dan iya ne aha aha aha kai dama can ka san ba za ka iya rike min yaya ba ka san ba za ka iya rike min yaya me yasa ka zo ka nemi auren ta ka mini wannan wannan irin rashin mutunci ne do Allah do annabi wallahi ko kaɗan ban taɓa tsammanin haka za ka rike yan nan ba alamu sun nuna cewar idan ka auri yarinyar nan sadda kake zuwa taɗi billahi lazi na tsammanin kafin dan wani lokaci ta yi luwai luwai luwai ta wuyan ya murje kai ba ma ita da take ta ba hatta ni da nake sarkin ka ai ya kamata a ce na baka kauri ba ga nan baka nake yadda yadda yadda yadda ka same ni ni fa ba wai na kasance da ita ba ba kasa da ita ne ba bata rasa ciwo bata rasa sha ba kawai dai abin da take so shine tana so a dinga almubazaranci ne kaza yau kaza gobe nama ni kuma gaskiya ba zan iya wannan rayuwa ba saboda ni dan kasuwa ne ba zan je jari na kare akan wani sai sayan kaji ba yo me shi kaza hmm. wai kai kai ka mun wai ko da matan shigo shigo ba zurfi kai mun ne kamar ya ko ka manta ne lokacin fa da kake zuwa neman yan nan fa a kullum fa da daddare in ka zo tani da kaza fa kake zuwa ko ka manta ne to ai wancan zama da kake magana a kai zama ne na ɗan lokaci kaɗan amma wannan zaman aure zama na dindindin ya mutum zai je yi wannan sagegeduwar amma ai kana da arzikin da zaka iya ciyar da mu duk wani abincin da na duniya kafi karfin shi wani ne ki tambaya dan Allah ni kike so kika aura ko kuma a'a abinci da kaji kika biyo in sani idan kaza ke so sai in baki da kaza kul kul kul kika amsa mishi rabu da shi saboda shi ifice wuce ja ya yanki ku shiga gida kun kika amsa mishi wannan talla amma dai wallahi tallahi kai ni ni tsakani na da kai wallahi tallahi sai dai in maka Allah isa Allah ka ji na ga maka akan me me nayi haba mu yanzu ka mulu tsakaninka da Allah shekara ɗai ɗai ɗai dai shekara biyar kenan aurenka da yarinyar nan yaushe rabin da ka zo ka gaishe ni ko kuma mu kudin cefa ne dan Allah dan annabi kai ko kunya baka ji kana hawa wannan wannan sannan ni kuma ina ina yawo haka saboda Allah da annabi ce fa ni haba baba a matsayinka na magidanci ai ka san nauyin gida yaushe na gama da cefanen gida na balle in tsallaka gidan wani kuma yanzu to a ɗauka ma zan yi cefani a gidanka wanne daga cikin gidajen ai suna da yawa to mara ta ido gaya mun baka gaya mun baka to amma ba wannan magana ai haka abu ne a bayyana a fili to ba je zan tsaya ba ni kar kar ka rika gaya mun magana yadda kake so to shikenan bari rage ma hanya dama ka so ai ba kai ka kawo ni ba ba kai ka kawo ni ba na san hanya kai na kake budewa ne ka can nake da dai ka bari na kai kan ka banni mana ikon Allah eh, ni da shekara biyar nake rike da ita kai nawa ka auro suka tafi ina gama hidiman biki to zan koya miki mota idan na koya eh, toyoto na koya ma wasu banzaye ma balantana matata in na koya miki kika iya sai in samu rumfar jaki in saya miki ko kuma in barki da wannan kinga ko bana ga ko sai dai ki ta lura ta kawai hmm, ni har babbar ma sai ka koya min babbar mota kuma a'a babban motan dai ban da ita nan ni in ta fama da ita kina mace kuma a ganki da babban mota kayan nan sun yi kyau sosai faruk na gode allah ya saka da alkhairi allah ya kara danƙon ƙauna to amin amma shi wai danƙon ƙaunan nan wai ya yake ne shine abin da yake haɗa abu guri guda a to in za ki addu addu'a cewa za ki allah ya kara waldan soyayya saboda shi walda ai karfe da karfe yake haɗewa kin ga shi kuma karfe da karfe idan suka haɗe to babu rabuwa <laughs> zama yake gangan yaushe kenan Habibi? Sunan da kika samun kenan? Daga yau na canza maka suna ai, kuma har abada sunan da zan ranka kiran ka kenan kenan. Allah. Mhm. Har mu tsufa. Mm, idan muka tsufa zan canza maka suna. Suna irin na masoya da suka yi shekaru suka tsufa suna buga soyayya. <laughs> Kai Fauziya kina da abin dariya wallahi. Kuma irin waɗannan halayyar naki. su suke sa nake kullum nake da jin san ke na karuwa a cikin zuciyata saboda kyawawan halinki to to wallahi ina gaya maka man dalhatu eh. in dai haka sirki yake kamar kowane sirki yake kamar kamilu billahi lazi gara a ce duka ya'yana maza ne haba wani idi kai ma fa naka sarkan kuka suke da kai kaffa ka manta irin kai ruwa rana da kuka yi da mahaifin tsohon matarkan salamatu har ya zo ya bar duniya eh? ga wannan mutumin malam magaji tsohon matarka haba kai dakata eh. dakata ma man dalhatu eh. wace ce wacce nake gani kamar ladidi matar marigayi zailani ita ce mana haba dalla to ai ta kamanta ka san baya kuya to ita da ta kabar tata take yawo da ranar ka ta haka ah, wannan tsohon zance kuma ai tare da fita kai Allah wallahi kai wani kacin ce ma eh ladi da aka suwa take allura ce cikin ruwa mai rabo ka dau Allah ba zan yi sanya amma mutuwa ba ta zo ah, na zaka je kuma ina zuwa da Allah Allah ina zuwa kai ya ladidi ladidi Salamu alaikum ladidi Allahu akbar ashe dai ba idona ne yake zagi ba aikin wuce ina wace ce wannan kamar ladidi <laughs> ni ce malam idi ba kama ba ne ina yi ne lafiya kalau lafiya zan ce a ah, waɗannan marayu ne na wajen zailani wallahi marayu ne kaga wannan kabiru wannan kuma sama'ila ku gaishe shi lafiya kalau <laughs> Allahu akbar gashi nan ku kamar an tsaga kara Allah aikin wuce nake cewa to ina ladidi za a jikin san fa malamai suna cewa mai ta kaba ba kyau tana fita da rana nake ta mamakin irin wannan fita taki hmm, malam idi kenan ai na fara fita yau fa sati na bi fa da karewar ta kaba ta a haba warai kuwa ai ni yanzu <laughs> allurar cikin ruwa ce mai rabo ka dauka ku akwai da ku gaskiya ne ana kuma gaskiya ne ladidi eh <laughs> to har yanzu kina wannan gidan naku ne ko ko kin abin nan ko kin tsauye wani gidan kika tashi kwarai kuwa ina nan gidan nan namu da kyau da kyau eh, ai ka gansu na ka ga mura Allah dai ji kan zai lani Allah ji kan zai lani ka gansu inda ka san an tsaga kara wallahi haka suke amma ida ko ayya biyu hudu biyar to kai unguwan nan naka ne kai eh, Allah ka uku hudu biyar kai kuma ga naka <laughs> eh, sauran zance kuma sai na zo to mun gode malam idi Allah ya saka da alkhairi sai ka zo Allah na san nace in san dai mace kamar ki ni na tabbatar ba za ta dade tana yawo akan titi ba ƙarshen eh, da ba ina jin na daga cikin irin mutane na farko da dan fara magana ko eh, ba ka bane Allah malam <laughs> to mun gode Allahu akbar sai ka jiyo to masha Allah to <laughs> sai a sai muskin adalla azizi lazizi oni salamatu yanzu makarantar gwamnatin ma sai an kori mutum kai duniya ajiya ka faki zargiwa ta kasa ba abin da kasa ta yajiya gidan ne ajiya waɗannan yaran dai su ne ajiya ba makarantar gwamnati ba ko makarantar almajirai sai an koris kin ga uniform din sajiya na tabbata tun da suka shiga iban ne canza masu uniform shekara ta hudu ina zuwa faramaren nan gajiya tun da tsayin sa dan nan sai da iya dangale da dangalallen wando babu littafi babu iya komai to ba dole ya eh a kore su ba wannan dalilin shi yasa kawai na gudu na ban makarantar kai ma dai aka karatun nan ki kai ka gani ba yadda mahaifiyarka ba ta yi da kai ba ni kai na ma iya na iya kokari na amma ka haƙi makarantar nan hajiya makaranta fa ba ni na ki ta ba ita ce ta ki na hajiya yaushe ne mutum e kwallon sai na tafi makarantar nan e da safe da dai wannan da uniform din dai da na gaya miki ba a bani e eh, kuɗin bare wannan abincin na rufe tara ba a sai mana littattafai ba na fa majiya kuma ni kin san alwacin gashi nake tara malaman su ce su zane ni wannan dalilin ne yasa e eh, kawai na iya ne shi ne kawai lissafin shi isa dan jume a sauna shi ma ya baya zuwa makarantar wallahi a cire ne daga makarantar shi dije a roma to shikenan idan baban naku ya zo sai ku gaya masa to amma mutum kawai e ya zo yanzu fa ina da nan na da an ce wajen yaya talatin ga mata kuma auren su yake ga nan kwaɗan iya ne ka a ce ina samu e ba na duba gida ina ka samu wannan kuɗin haka aji ya karɓi ba wani tunani ko bincike in kuka ci kun calak in cika bincika aka yi na samu da kura ni dina kun san kun calak kuma ni idan na je zan bayanin yacce aka na same su kin fahimta yauwa idan eh shi dattijan ya da a ce na zagayo don kuma idahowa hmm. malam kaga in duk matan garin nan zaka je ka auro ni babu abin da ya min zafi ka je ka auro su domin ci na da sha na ba a wuyan ka yake ba kai ma da kake zuwa gidan nan kai kwana biyu ni nake ci da kai wayo wayo ta bawa ai na sani ta bawa ni fa in dai magana tuwo ne wallahi tallahi ni na san cewar dai kina iya bakin kokarin ki a ah, yo in ban da abinki ni da nake ta marmarin har kwana kwanan gidanki ya zo ba dan komai bana zo na ci tuwo bana ce fa ne in dai gidanki ne bana ce fa ne eh ni abin da nake so da ke tabawa aran wancan ɗakin zaki bani kina ji in ya so idan ranar kwanan ki ne yaran nan sai su kwana ita wurin ladidi wace ladidin a ba ladidi dai ladidi da nake faɗa miki uwar marayu <laughs> ka ga malam ka rena min hankali ai sai dai in wannan ɗakin da kake biyan kuɗin hayarsa in ya so ka kata cikin ɗakin nan amma kaga wancan ɗakin na 'ya'yana ne da wa'anda na zo da su da wa'anda muka haifa da kai domin ba zan bar na unguwa suna jele ba haka kurin ana wulakanta min su ba maganar banza kawai makaryaci kullum sai dai magana aure magana aure ya isa ta ba kake kana bata hujja da cewa uwar marayu uwar marayu aba ya isa ka yara ne a gida dai bin sai dai sai na dawo in dake tabbijan amma lalle mutumin nan wato ni ba ni da wani abu da nake maka nake burge ka a cikin gidan nan sai dai magana tuwo ni na rasa ma me dalilin da yasa na auri wannan mutumin kullum baka da magana ni ba zan maka abin kirki ko abin arziki ba sai dai ka ce wai kullum magana tuwo shi yasa nake burge ka to wallahi zaka da ka same ni a gidan nan sai dai ka zo da tuwon da zaka ci gobe sai dai ka zo da shi kuwa ai duk ƴaƴayen da na haifa suna gidan iyayensu kaga wannan biyu da suka rage min ma sun zabi min dole ne saboda mahaifinsu ya rasu bayan da zan yi da su kaga idan na aure dole da su zan tafi Allah sarki annan kuma gaskiya ne sai dai tun ran da ka zo muka yi maganan aure sai na ji shiru ban ganka ba to tun daga ran da ka mun magana sai da maza hudu suka fito mu neman aure na ni kuma na ce gaskiya ba zan yadda ba na faɗa musu akwai wanda muka yi maganan aure da shi kuma manya alkawari sai dai ko in ka fasa to wallahi ƙarya suke ƙarya suke yi ladidi insha Allah ba wanda ɗaki na za ki shiga ba ɗakin wani ba ke yanzu haka fa magana sadaki ne ita ta kawo ni ba wani amma oh to ai sadaki abu ne mai tsoki ba abin tashin hankali ba duk abin da ka yayo mu ka samu wanda ya sawwaka shikenan dan tara dan wani kayayyaki na daya biyu haka ba wani abun wannan tashin hankali bane ba saboda me yasa sadakin an karbe shi ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba to kaga ba wani abin wannan bane ba to wannan kalan za a karbi na ƙarshe insha Allah ni ma haka nake fata ban taba karban sadaki saboda an fita ba kaga wannan fitan da ne ba fita bane ba duk marigayi Allah ya min rasuwa ba da wallahi ba inda zan je saboda ya rike ni tsakanin shi da Allah to ga nabiyinsa Allah ka to Allah ya sa haka ne amin amin amin to ladidi sai dai ba za a yi haƙuri da abin da za a gani na sadaki <laughs> ba komai wallahi abin ka da mai iyali da yawa mm. ko ba haka ba mm. yawwa wato malam kamar yadda nake gaya wa duk wani wanda ya zo zai kama haya gidan nan eh. haka shi zan gaya ma yanzu kai ma kaga wannan gida amana ne a wajena mai ɗakin nan kuma cewa ya sai na tabbatar da an samu wanda zai kama na shekara ɗaya zan bawa um, bawan allah don allah ka taimake ni zan iya ba da na wata ɗaya a yanzu in ya so kafin nan da watan nan ya ƙare in ma na samu na shekarar sai in zo in baka shi kenan an wuce a taimaka ma yanzu dai nawa ne a hannunka dubu uku ce aigata dubu uku ce to saboda na gari alamar kamar a matsa kake wallahi kwarai da gaske a matsa nake malam dakata dai tuko to na amince maka amma fa ka sani in aka samu wanda zai cikace min na shekara ɗaya ban kuɗin hayar ɗakin nan sai in duba ɗan sauran canjinka sai in danƙa ma kaga sai ka fice min a gida kawai na amince na kuma gode na gode na gode Allah ya ji uwa da uba mala Allah isa ka da alheri na gode za ka iya tafiya na gode Allah ya ji uwa da uba mala ba komai wannan abu ne mai kyau eh to zan iya shiga in ga wuri in ga ɗaki kawai je ka gaskiya kin kyauta da ke kawo faruk kullum faruk faruk yau dai gashi allah ya haɗa mu ai ke ma haka take yawan bani labarin ki irin yanayin yadda kike kyautata mata da duk abin da kika samu sai kin bata tun kafin ma ki aure to ya zai Allah ya haɗa ni da kanwa mai hankali a anti kullum fa cewa kike yi ba na ji to ai ke lokacin kina karama ce <laughs> gaskiya na ji daɗin yadda kake son fauziya saboda dama ya kamata mutum ya auri wanda yake son sa ta haka ne za a samu zaman lafiya ah, wa muke da shi yau a gidan ko da ke ba sai na tambaya ba ko shi ne <laughs> shi ne wa tsuke yi ne wa <laughs> jin kunya <laughs> ne Yi ne na gajiya lafiya lafiya lafiya ina fata dai ka san halin sirkin namu ko ah na san komai ina da labarin komai amma kawai dai ni abin da nake duba kawai inda yar shi ce zan aura so kawai dai shi sai dai kawai mu mishi addu'a dai kawai Allah shirye shi amma na nawa kuma mutumin da ya haura shekara 60 amma har yanzu bai nutsu ba eh kwanan nan fa nake samun labarin cewa zai ƙara aure akwai wata bazaura da ta gama ta kaba aure kuma ƙwarai aure ya bude zamu yi aure da fauziya kwanan nan kuma ai ba ta auren kai yake ba ta nashi yake kaga daga lokacin da na auri mansura zuwa yanzu ya auri mace sun kai shida ya sake su kwarai shi fa ba da ta ido ai kai dai abin sai dai du'a'i kamar yadda ka faɗa gashi an tare zan tafi kuma ban ga yara na ba <laughs> suna islamiyya sai dab da magariba suke shigowa in kin dan jira kaɗan yanzu ki ga sun shigo ba zan jira su ba kin san habibi yana can waje yana jira na <laughs> anti yanzu abinda a rasa abinda za a tari masoyina da shi sai laidan fiye wata guda ɗaya shi ɗan ma kuma mara sanyi ya kenan wannan fiye watan da kika gani sai ma da kika yi waya fa sannan na aika aka siyo an ci sa'a akwai wata 'yan naira goma ta da na ɓoye kin san halin mai gidana ta wannan ɗabi'a tasa da Allah ya sawaka ni habibi na ma baya shan ruwan leda na roba yake sha shi yasa ya bar muku abin ku a wajen Fauziya kin raina ni fa anti ni fa ba da ke nake ba da mijinki nake Kai me yake damun ka ne na ga tun da muka tawo da kyar kake amsawa amma wai kina da labarin cewa wai baban ku zai ƙara aure ƙara aure a wajen baba ba abin mamaki ba ne amma abin da ya fi komai damuna shine ga aurenmu nan a gabansa me zai yi da wani ƙara aure me zai hana ya bari idan an gama nawa sai a yi nashi daga baya kai wallahi baba san baya gudan abin magana ya to ni sai na dawo a'a malam malam magana nake ba na so ka fita daga gidan nan fa ni baka gaya min dalilin da ya sa aka daga auren nan na fauziya ba ya haka ne wato na dan ɗaga auren ne saboda dalilin rashin shiri kin san shi aure sai da shiri shiri kamar yaya malam ha na ga musa ka sani kanina ya mata gado ya mata kujeru dangi da abokan arziki sun haɗa kuɗi an ƙarasa sayayyan nan me ya rage katifa ce fa da zanin gado kuma kuɗin yana hannunka ya haka ne malam ni ah, rabi tunda dai kin matsa sai kin ji dalili na ɗaga auren nan ne saboda na ɗan yi wa kuɗin nan giɓi Gibi? Gibi kamar yaya malam. ha me na tashin hankali ne ne Rabi? ki damu, ai da san abin da nake yi. Kin ga kwanan nan Alhaji zai fidda zakka. Alhaji nawa. Duk shekara in dai zakka ce gidan Alhaji ni ina da dubu ashirin din nan. Ga kuma kuɗin aiki na. Idan na haɗa sun isa in sai ɗan dai mm, mm, zanen gado da 'yan fililika da za a abin nan. <laughs> Ba komai ki ni da kaina zan aika rawo mun iyayen yaran nan in gaya musu cewa na dan kuɗa shi zuwa gaba ko dai da wata biyu ko da wata uku haka kafin zanen duk an warware komai <laughs> wani irin wata sai na ake <laughs> haba wallahi Allah malam ba za ka fita ba illallahu muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam me haka ne rabi to dan me zaka ce zaka kara musu wata biyu in ka kara musu wata biyu malam ba ka kyauta musu ba wallahi sai su fasa ai sun fasa yoyi wannan kuma ai ruwansu a'a malam mm, mm. Eh, ya hakuri do Allah rikice ban gaya miki ba idan na fita gidan nan ina ga akalla ba a kasar ba ina jin zan yi kwana bakwai ban sake dawowa gidan nan ba amma dai zan rika dan samun lokaci zuwa lokaci ina leƙowa muna gaisa ina fata dai akwai ragowar masara ko kwana bakwai kamar yaya to ina za ka kuma to Allah zargi to to kada ce ban gaya miki ba yanzu haka halin da ake ciki ina sa ran ana can ana ɗaura min aure da ladidi wata ba zaura ce wallahi mijin ya mutu ya batta da marayu kyaki mutuwa mutuwa dan Allah ya isa mala ni da ma na san inda magana za ta yanzu nan tsakaninka da Allah kudin auren yarka ka dauka ka je ka kai sadakin bazawara ba da me me ka dala ki tana ki daga murya yara sai su ji Allah du'a ha ai ko duk duniya za ta ji malam sai dai ta ji yanzu saboda Allah da annabi sadakin auren yarka da aka kawo kai ka dauka ka je ka biya wani sadakin ka ƙara aure kawai saboda jaraba irin taka malam wai dan Allah dan annabi me isa ku ba ku da tawakali ne baki ji an ce matan mutum ka ba eh duk fa da kake duk jarabarka duk kwarzabarka duk yadda kake so a yi abu wallahi tallahi sai lokacin da Allah ya so za a yi na ce miki ba za a yi ba za a aure fauziya bane ne da faruku za a yi amma Allah ya kaddaro cewa nawa za a fara ana gama nawa izinin lahi ta'ala sai yi nasu ko ba haka bane ne duk ko me ke gani dalili yake yi ita wannan baiwar Allah mm, mm, mm, ladidi tana fara takabata zawara he suka so mata sai muka ce to abin ya kamata a yi ko ba haka bane ne dan kada ta subuce min a tsaya amma komai ai da dalili yake yi wata irin magana kake ne wai wannan to na rantse da Allah ko wallahi bari in gaya maka wannan karan da ni da kai wallahi sai dai kotu ta raba mu wallahi ba kai isa ba wallahi ko ziya da ko mu mayafi na tuka mu wallahi kafa ta kafa ka inda ka sa kafa sai na bi ka wallahi kotu fa kika ce rabi kan mayafi na fosiya je abin da ke so dan Allah dan annabi ki hakuri ina dawowa in zan dawo ba malam wallahi baka isa ba wallahi na gaji da zaman auren ka wallahi sai ka rabu da ni haba rabi me haka dole do annabi rabi karfa ki tona mana asiri dole do annabi rabi tona asiri kuma na nawa me kake tunani a tona asiri me ya rage kuma a cikin gidanka wallahi na gaji da zama da kai malam wallahi wallahi na gaji yanzu saboda Allah da annabi malam a ce kudan auren yar ka dauka sadakin auren yar ka je ka auro wata mace me za ka yi haka dan Allah da annabi me ya rage kuma taimakon marayu na yi bai wa Allah nan ladidi na gaya miki mijinta ne ya mutu ya barta da marayu na san abin da nake fa akwai abin da kake da Allah ya taimako fa kake magana malam taimako fa kake cewa kai taimako magana marayu kake yi kai yanzu za ka zancen marayu ka duba ka ga yaran cikin gidanka fa sun fi marayu ta gayyara da can wahala ba malam amma kake magana taimako saboda Allah da annabi shi yasa ka dauki sadakin auren yarka ka je kai aure da shi kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan kin tona min asiri a idan duniya haba rabi haba rabi sai ka ce wa mata aure ba ah, to wallahi bari ka ji wallahi za ka gani na rantse da Allah ba dai jurin ka aure aure ba kullun ka yi aure wallahi wata rantse ka aure ajalin ka kayya rabi kayya rabi Allah ki rabu da ni biki san abin da ake yi ba ai ni in dai akan raya sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam in dai akan raya sunnan ma'aiki zan mutu ai ko na yi mutuwar shahada rabi wallahi tallahi sai Allah ya saka mana wallahi ba za mu yafe baka ba tsakanin mu da kai wallahi sai Allah ya saka mana akan na sunna to to to to munafikai munafikai yan tsurku yan tsugudiri dadin abin da iyali na ne munafikai in ban da kai da abin ya shafa faruk ba na tunanin zan iya faɗa wa kowa labarin nan duk da na san a yanzu babu inda bai kai ba kada ki damu fauziya insha Allah babu abin da zai gagara idan babanku ya amince auren nan ba za a daga ba za a daura shi a date din da aka saka tun daga farko in ya so duk abubuwan da suka rage ni zan karasa in saya haba faruk ba za a yi haka ba umma na tana can tana kokarin yadda za a yi ba umman ki ce ya kamata ta sayi abubuwan ba ni ya kamata in saya kuma insha Allahu na ƙudiri niyan sai na mallake ki ko da ko duk abin da na mallaka za su ƙare shirye-shirye an riga an soma a je a ci gaba da yi kada a tsaya na gode faruk uwan marayu uwan marayu Allah ya miki albarka alhaji amin ya san Allah tun da nake angunci ba a ba tarbata da fura da nono ba <laughs> to ai ka san kowace mace da irin hikimanta da irin dabarunta ni a rayuwata kullum fa sai na shafura idan ban shafura ba ba na jin daɗin rayuwata ina son fura a rayuwata kullum kullum fura kullum sai kin ya fura da kwarai da gaske sai na shafura kullum to <laughs> to ke kuwa furar da aka ce ana shanta kullum ya ake ake samun fura furar da za a sha kullum ina ake samun ta to <laughs> mijina kenan ba don ba kyau hiran tsohon mijinka a gaban sabon mijinka ba gaskiya da sai in faɗi da tsohon mijina yake min saboda yana son abin da nake so kullum sai ya kama fura ko da ba ranar girki na bane sai ya kama fura ya ajiye kafin ya wuce gidan shi wallahi kullum Allah dai ji kanwa ne mm. in ka san me nake so mu je nan ko da ba girki na ba ni ma ka dinga kawo min furan nan Allah in dinga sha saboda ban sha fura ba ba na samun natsuwa ba wallahi na saba kullum sai na sha ah? ga zafirar nan da Allah me yasa kuma me faru ni ji nake kaman ba shekari ma wallahi da farko dai na ji ta cau amma yanzu sai na ji ta takkafa haka oh. ni gaba ɗaya ma fa fa ba damu na tai yi wallahi au wai yanzu kai haka zaka ce ai da mace ne haka ne kaga idan bai dame ka ba ni ya dame kuma idan kana son kwanci hankali na cikin gidan nan kullum sai ka kama fura da nono dan Allah ka taimaka ka bani kuɗin ankon nan ka duba fa ka gani bani da wani sababbin kaya shi wannan ankon da ke magana akai baya cin ga'idojin aure idan kuma akwai ki gaya min aya ko hadisi suka tabbatar da haka yar uwata ce fa za ta yi aure gaba ɗaya ba ni da wani sabbin kaya duk sun tsufa ka duba dan Allah so kake yi in fita daban a cikin bikin nan daga sallah sai sallah fa kake min ɗinki to sallah ki gode Allah ke kin samu da sallah wasu ba sa samu da sallah kuma magana wani yar uwaki yar uwaki yan mata yanzu a gidanku sun kai wajen su 20 kuma har yanzu ba daina haihuwa akai ba banda kuma yanzu wa'anda ake haifa sannan kuma wa'anda za a wuri su sake haifa haka kawai zan fara abinda ba zan iya karasawa ba ba zan iya ba gaskiyar magana kenan kin ji dai na gaya ai wallahi ba za ka gaya min bakan magana ba ka tafi akan me gaskiya kamilu na yi nadaman auren ka ka cuce ni ka yaudare ni me kika rasa a wannan auren ci sha sutura ko kuma me ina kula da ki sai da ki ce ki raina wallahi to wani maganan abinci kwarai wani magana abinci abincin da kake bani ko gidan mabarata sai an samu wanda ya fi shi duba duba yadda na dawo da a gidanmu na dan fa haka haske na fa haka kauri wani irin abu ne haka to ai a daɗin ma da kike faɗa ni nake kai abubuwan da ke ci a gidan mahaifin naki kafin ki zo nan ko kuwa ko babu abin da na yanke miki har yanzu kin ga idan za ki kwantar da hankalinki wanda kin kwantar da hankalinki kin yi zaman aure ki daina wani ne hangen nesa kina hango wasu gidajen domin idan wannan magana zaki dinga zo mu da ita wallahi ba za ki gaji da jin bakakin maganganu ba in ji na gaya shi, yawwa ah, Allah mai iko kin ga dai an zaga an zago an zaga an zago wani gangaren yau ga ki a gidana ga ni ga kifin laili cikin dare ga kaji ga kayan shaye-shaye ah, kafin mu kai ga cin waɗannan abubuwan ya kamata mu tashi mu je dan zazzaga da ke nuna miki cikin gidan nuna miki ɗayan ɗaki da idan yara sun su inda za su zauna nasu gurin kuma kika kicin da ɗan dai sauran abubuwa na cikin gida tashi waje dan nan nuna miki nan ma wani bayan gidan ne anan shi ma na daban a wace eh. kuma kayan kallo nan da kin gani komai a ce insha Allah sosai komai yayi kyau can wani ɗakin ne daban Oke can eh da komai da komai a cikin shi da mhm. kuma kitchen ne ok eh, da kayan kitchen din da komai sun yi kyau na gode sosai Allah ya bar mu tare Amin. Amin. Salamu alaikum. A'a, malam. Hmm? Har yanzu baka fita ba? Na'amadu. Na'am. Wallahi jikin ne yana ba na jin daɗin shi wallahi. Tun da na dawo masallaci gaba ɗaya na rasa ka gane kan jikin. Amma da ƙyar zan iya zuwa aiki yau wallahi. subhanallah me ya same ka haka oh, ai ba zai wuce da dan da irin basar din da na saba wannan ba na saba yi ba shi kin gane sai da zamu to Allah dan yi min ruwan zafi watakila in samu in rarrafa amma gar ka dangana da asibiti kafin a kai wannan <laughs> ke salamatu kenan ni ina zan iya wannan matsala ta asibiti saboda Allah da na da ya biya ta wurin dan azumi ya dan samu yan saki-saki sai jika kuma eh, eh, eh. illallah da suka kwana gidan rabu sun dawo sun dawo amma wanda masu kwana gidan amarya kama su da kuka suka da gidan nan to ita wa marayu warai kuwa to faru to sa gaya maka da kansu duka ita sabuwa amaryar to me me gidan yake haka ajiya bara in je da wajiya. kai kai murya wa nake ji nan a yana ciki dama lawandi me ya kawo ka gidana na ce me ya kawo ka gidana baba kai ba ka fi ni na zo ne kawai ɗin nan gaishe da kai ba kuma haka tambaya me ka na zo in gaishe da ima eh, na gaisuwa yau watan ka nawa baka zo ka gaishe ni ba eh ba uwa duniya ka shiga can ba daga kai har yar ka Jamila tana can tana barbada ta tana karuwancin ta kai ma kana ta sheki ai kana sace sace a gari sai yau ka tana da ni baba ita Jamila eh kai ka ba da gudunmawar tafiya karuwancin nata a gani ba ba eh komai nake zuwa yi ba ba na so ne ne bi babu rasa nan e duniya kuma rasa san kiyama shi isa nake dan zagayowa dan kawo ma gaisuwa dan samu e wata ya albarkar ka dama ina da ta tsohuwa ta nan haɗe su ne collaboration amma me ka taba tsina na mana tun ta kaife mu ba abin da ka taba yi mana yanzu duk ba nan abin ne ga dan juma nan ya biyo sauna duna ma eh shi baya yan sace sace baya kwace amma ko ban mali bai kai su shan dola ba kin ji ko shikenan sabbatu sai ya ta surutu ya ta kai fita ka bani fice min daga gida zan fita kawai dai dama ina so in dan tunatar da kai wani abu ne kai wannan sabuwar ema eh, ta taka gargadi na rantsi da buwayar Allah waɗannan yaran kanne na ne halak malak ko baka nan zan iya ne din su idan ta kuma ta bade daga ciki wallahi sai na da gargaje ta fita kin ganshi nan daga shi har uwarsa wacce suka fito ciki guda babu da kirki shi dai gashi nan kiga sace-sace ike ya addabi mutanen anguwa kowa fata ike yi ya kama shi ibuge ita kuma yar uwar tana can babu ma wanda ya san in take ta shiga duniya tana ta karuwancin ta ni ma na ba basu tsira ba tunda kana ganin dai dan juma yadda ya zama ita kuma samira yanzu ta ma na kasa gane kanta in ta fita ba ta son dawa gidan nan da wuri Samira. kwarai da gaske to ke kuma me kika yi to ina ta iya kokari na ga ita samira ma an ta fita yawanci yunwa ce take fitar da ita da gidan nan ta yi ta samu gidan kawayenta in an danyi abinci samu ta ci to kai kuma ba ka zama bare ka san halin da suke ciki amma ku za ta gaure da ni wallahi za mu ya mutsa da Allah ba ni da daɗi Allah kin ji na gaya miki wallahi za mu ya mutsa da ita yan uba ku kuma nan an je an ku ku kuma ku ku kuma ku mana ku wai sai yara su sai su kafe kan ido kuri ni har tsoro suke bari wallahi to yunwa suke ji yo yunwa yunwa yunwa Allah ka ce ba ba hakuri ake ba in gan samu a can ba samu ba hakuri ake yi wallahi annabi kar ma ki ne ma dai na faɗin wannan kalma sai yunwa suna ji a gaban ki buhu ɗari uku ne daidai ga gafa webin ɗin a hannuna fa zan kawo maka ka gani a'a sai dai ko in gurin saukewan ne suka yi abin da suka yi to shi kenan sai na zo yawwa saboda tsabar rashin tarbiya kin toke meme a tsaye zaki bin ruwa saboda gidan ku babu tarbiya ya za a ma a samu tarbiya a wannan gidan ta ina ina aka samu lokacin aka samu nutsuwa da za a bada tarbiya a wannan gidan naku babu ai akasarin ku dama ku ba ku da tarbiya wajen zaman gidan aure ki zo mijinki kin tsaya ikam kina ban ruwa a tsaye ni sa'anki ne haba habibi yanzu akan dan wannan laifin shine za ka yi min jifa da kofi? Ba kofi ba ke ma ina dab da in jifa da ki. Don ba ki shiga taitayenki ina magana kina magana ba. Sai na za ki. Me aka yi aka yi kofin roba? Kofin roba kofin banza kofin wofi? Yar gara wannan da ake haɗo mace da shi. Babu ba a ki da komai ba tsuran ki aka taho da ki. Zan fita zan tafi. Zan dawo karfe biyu. Saura in dawo in tarar baki girki ba. a cikin ɗan kayan abincin da ni na sayo sai ki ɗan tsakura ki dafa min a ciki inda kuwa ka ake haɗo ku babu komai anya ko wannan habibi ne to ko wani abu na damun shi ne ya Allah dama ka san ba inda zaka aje ni shine ka zo kake ta min daɗin baki mutanen arziki sun fito suna sona nake amincewa da su na amince da kai na dauka kai da tijan arziki ne kaki kaki dan Allah dan annabi ladidi ki bar zancen nan haka ya isa haka ladidi kin yi maganar nan kin yi maganar nan haba do Allah um, bawan Allah dan Allah dan annabi ka taimake ni ka kara min wata daya in Allah da wata daya na cika ni kuma na maka alƙawarin zan zo in ba kuɗin shekara au ai dama ban ɓoye maka ba ca da kai ne in aka samu masu kuɗi da su biya na shekara suka zo sai ne ɗan sauran canjin in danka ma to yanzu ba ma hakan ne ya faru ba watan ka ne ya cika cip cip dama kuɗin wata ɗaya ka biya ni ya kake so ne au dama kana nufin kuɗin wata ɗaya ka biya yanzu watan ya ƙare ya za ka yi da ni ka gaya ya za ka yi da ni aiko sai dai ya san yadda zai yi da ki domin an jima kaɗan wanda suka biya kuɗin ɗakin nan za su zo shiga hakan ma fa adalci ne tausaya ma fa banda haka ɗiban kayan nan zan yi in watsar da su a waje shi sa na maka mutunci ma na bar su a nan gurin alhaji dan Allah dan annaba dan gausin giyasan alhaji ka taimake na ka rufa min asiri alhaji ba lafiya ce da ni ba wallahi tallahi ka kara mun to ko da sati ɗaya ne sai ya zama kamar mm, mm, notice ne haka ko ba haka bane ne kafin sannan sai san inda zan yau ba rini me ya kawo matsa Allah ya baka lafiya amma ya zama wajibinka da kai da matarka ku bar gidan nan yanzu yanzu na baka nan da minti biyar in ba haka ba kayanka ta katangan nan za ka dinga ganin dirkar su waje na baka minti biyar ka sani alhaji inna lillahi wa inna yanzu ya za ya za ka da ni ai ladidi ai shawara za a yi ko shawara me ni ka sani da zaka yi ni ba wannan ba ladidi tsaya ina ƴaƴana suke ba ki cika to bari in kira su ina bari in kira su babu inda zaka je ba inda zaka je ni yanzu kawai ka da za zaka yi dai kawai ka da za zaka yi dai ba shine ai shawara za a yi ko ba haka bane yanzu dan Allah malam da ka kata gidan nan ina zaka saka ta kin ga dakata dakata ni fa ba son zama da shi nake ba ko ku ba zama da shi bane dole a wurina na abin da sake gani har yanzu ina tare shi ban tafi gidanmu ba gudun abin magana ne kada a ce aure na wata daya cak na koma gida ba wai dole ne ina son zama da shi ba kin ji ba ma za a yi haka ba insha Allah baiwar Allah ki kwantar da hankalinki ni kin ganni nan ba ni da abokin fada saboda gaskiya nake gaya masa shekaru nawa muka yi da shi muna tare da shi a gidan nan ban taba fita nan da kofar gida da sunan yaji ba duk abin da nake gani a gidan nan haƙuri nake yi saboda aljanna ta nake nema gaskiya ne wallahi gaske ni ma shaida ki ne hajiya wallahi baki da abokin faɗa ko guda ɗaya ni ban taɓa jin sa ba a yanzu inda a ce wajen su rabu ne ko ko wajen su tabawa na kaita ai da yanzu gaba ɗaya garin nan an jibu shi sanya na kawo ta wurin ki ko ba haka ba saboda ɗakin ki yana da girma sai in je in samu wani kyalle sai a raba muku kina gefe guda tana nata gefen kai me hmm? Eh, in wai na ce idan ai ba wani abu ne in an raba muku yaran ko ba haka ba ita tana na ta gefa bai zai wuce na dan wata ɗaya ba kafin a samu abin a san yadda za a yi ranar da daddare in za a yi kwanciya sai yaran sai a kai su wajen haziya mai gidan kwanan yara naira ashirin ashirin ce kowanne yaro shikenan ta raba kowa wata rana kuma wasu su tafi wurin rabi wasu kuma su tafi wurin asiyar ba shi kenan an zauna lafiya ba malam na'am ban taɓa yin kuka akan irin bacin da nake gani a gidan nan ba sai yau yanzu kana nufin ɗaki ɗaya zaka haɗa da matarka ya zan yi kin san fa shika ba daɗi ne da shi ba wai to idan ma zan sake ku a cikin kuku hudun wa zan sake wace ce taimun laifin da zan sake ta mm, ni kan yau ga abin mamaki kundin ubanki ki ni fa kike zan tsine miki Allah kin ji na gaya miki duk yawon banzan da kike Allah ina da labarin sa a'a ni kan ba yawon banza nake ba neman abinci nake fita zan zauna yunwa ta kashe ni ne to bakin ki bai mutu ba kenan kaga dan Allah dan annabi ka je waje a soke min kana shigo mu da su daki na ka ji ko cikin ku babu wacce nake ganin ta da daraja kamar ki Allah ki ji daga yanki me kace mm, um, a korukurar na ce sai a sange a dai sauke kayan dai lafiya lau shine abin da ya fi dace ni zan sa idanu ai ni zan sa idanu habibi wallahi ban taba tunanin akwai ranar da za ta zo da zan fara jin na jin tsoron ka ba wallahi zuciyata har bugawa take yi dama ɗauka kike ne sa'an ki ne to a ɗauka kike matsayina da ke da ni da ke ɗaya ne da har za ki rinka tunanin matsayin mu ɗaya da ni da ke ni ba sa'an ki bane ni abokin wasan ki ne ni da ba za ki ji tsoro na ba to habibi ko dama kana da wata matsala ne wanda ta rashin lafiya wanda ni ban sani ba to dama kallon mahaukaci kenan kike mu kallon haka haka kenan kike mu go dan Allah kai hakuri ba haka nake nufi ba wallahi babanku shine mahaukaci shine ba shi da hankali saboda abin da babanku yake aikatawa babu mai hankali da zai aikata shine tabbataccen mahaukaci janhuru haɗa miki jini da majina yanzu nan. Bai Allah ka yi haƙuri. Kar ku tsaya ko ina. Samira, kar ku tsaya ko ina kin ji na gaya miki. To. Kar ku tsaya ko ina. Ku yi maza wa'annan maza ki tabbatar sun shiga gidan Rabi. Su kwana a can. Ke kuma ke da 'yar uwarki ku tafi can gidan Hasiya mai gidan kwana. Naira ashirin ashirin ne ga hamsin. Ke da 'yar uwarki gobe ki damu da naira goma ta. to kin ji ko kama hannun kananan kuje sauri kar a tsaya ko ina do Allah ki tabbatar sun shiga gidan rabin sannan ke kuma sai ki wuce salamu alaikum kaki salamatu wallahi ni kin ga ni waɗannan itatuwa da nake sha ma ni gani nake kamar ba magani suke mu ba ciwo kullum sai ƙara gaba ki uwan marayu samaila uwar marayu uwar marayu sai sama'ila bai bacci ba ko sauko nan sama'ila ɗawa sama'ila to kabiru kai ma sauko sauko sama ku zo daga nan to ga su gyara musu wuri nan su kwanta da Allah

ina tabbatar maki da cewar in allah ya yadda ba za mu daɗe cikin wannan yanayi ba nan da wata ɗaya ina samun kuɗi zan maki ɗakin kina daban kaga kaga ko a samu ko kan a samu bai dame ni ba ba wanda ya da ni daga cikin ɗakin nan nan ɗakina ne gaskiya faudiya ki gode ma Allah hmm? ke da kin sa'an aure yayi mansura kenan dan baki san halin da nake ciki bane ba amma zaman haƙuri kawai nake yi haƙuri kuma wani irin haƙuri ga abinci ga lemu ga isi ga wuri mai kyau tsaf zaman haƙurin mene ai wallahi an gaya miki ba mu wuce sati da aure ba faruk ya canza baya wasa baya dariya sai duka da zan buɗe miki jikina da zaki mamakin shatin bulala da zaki gani aini na san kowace mace ma a duniya ta fi ni dacen aure subhanallah to wai ni kam ta yaya ake gane namijin ƙwarai ne ni na ba kuɗi ban ga daidai ba ke ga ki da kika bi soyayya ke ma gashi kina ta kuka amma tsaya kina nufin duk sanda faruk yake miki har zai iya wulakanta ki a gidansa wallahi kullum a tsorace nake bana kwana biyu a gidan nan sai ya mare ni ya haɗa min da doka faruk ya zama min kamar dodo abin da nake so nake burin gani ko da yaushe nake son kasancewa tare da shi amma yanzu idan na ji takun sawun sama sai santa zuwa kin kyauta kin kyauta da kika zauna kina gulmata kin zauna kina tona wa kanki asiri ke da kanki a gaban bakuwa a'a faruk baka gane ni bane mansura ce fa yar uwata ta jini tagwaye ne ku tagwaye ne ku to ko tagwaye ne ku ai bai kamata a ce ta zauna tana bude miki cikin ta bai ku fa matsalan ku kenan da zaran abu ya faru a gidan ku shikenan sai ku dauka ku kai titi ku ita tare ran kanku ko kuma idan kin gaji da zama a gidan ai sai ki koma gidan ku ai Ni wallahi Faruk ba. Ta hutu mun shuru ba ka ban. ma miki anu an ci. Faruk, ko sanne da zuwa fa baka mun ba. Akwai sanne da zuwan da ya wuce wannan? Ga sanne da zuwa nan, ni da na je gidanku na ga haka ne? A ban ga haka ba ai. ga kamar haka ne? ko Kun zo kawai kan cikin mutane abinci. kina cikin wahala fauzi sannu baba sannu yaro sannu ɗana ciwon kafa baba ya yi tsanani marar ka ta ka zafi ku gaskiya ne wato ni abin ma da ya fi damuna kana ji shi ne ciwon baya mai tsanani kuma wani lokaci sai ka ga ina fitsari da jini ka gani nan ba abin da ya fi damu na kamar ibada mai sunan ibada babu wacce take yiwa yaro ibada ko ta safe ko ta rana ko ta dare wallahi ba na iya wani irin ciwon kansa ne da ake kira da prostate cancer sai dai na yi mamaki baba mutum kamili kamar kai a ce ya kamu da wannan ciwon saboda yawanci maza masu neman mata barkatai su suke kamuwa da irin wannan ciwon baba a kai da Allah tara mana da gida kai tsohon mane ba ce wani kiran mata mai neman mata kai da Allah dan rabu da shi na mun bayani ba Allah yi shiru yaro ne kai baka fahimta kuma kana ji yana kiran wai tsohon ne yake bin dan koki kai ka ganna nan ni ba na yawon banza tunda da nake ban taba yin zana ba ka ganni amma in dai wajen raya sannan ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam ba na wasa da nan saboda ni a ƙoƙari na raya sunan ma'aiki aure na yi aure barkatai yawan jima'i yana daga cikin abin da yake haifar da wannan ciwon musamman ma kai da kai auratayya da yawa tunda dai bana jin kana yin gwaji kafin kai aure ko ba ba a'a kai wannan gwaji ba ruwa na da shi ni lafiya lau nake ba na gwajin komai taba yin shi ba to magana ta gaskiya baba dole sai an kashe kuɗaɗe masu yawa akan wannan ciwo naka idan har za a yi maka aiki kuma asibitoci guda biyu ne kacal za su iya maka aiki irin na wannan cutar da kake da ita wannan ciwon da kake da shi amma baba me zai hana fita da baba waje saboda wannan ciwo naka yana buƙatar a fita da kai waje a ga likita da Allah saurara dan ne magana ne na jika an bato ƙasar waje ko ƙoyin mu ba mu iya fita da shi ba ko dan juma ba wata ƙasar waje mai gida ai mai hikimomin da a nan gida Najeriya ya samu maganin sa warki ba haka bane iba ba eh, ai kyale shi yaro a rubuta min irin magungunan da za a sha da irin kuma yawan kuɗin da aikin zai ci ina da uban gida zai mun komai sai in kai shi sai in kai wa alhaji alhaji ba abin da ba zai mun ba a wani arajin alhaji da yana a ba ta Allah ba wannan arajin ko tubo guda ba amfanin da zai ma ana gani na watu ma ce kuke iya ne da shi ba abin da zai ma ga mai gida yi mana abin da muka ce kawai kai rubuta mun ba komai zai yi to shikenan dama na riga na fitan maka da sakamakon gwajin da ni kuma da abin da na rubuta maka na karbi kai juma juma karbi yawan hmm. ku daga shi rabi ga duniyar nan abu tsoro ce to inda zaki san masu kuɗi ba imani gare su ba ki duba duk irin shekarun da na kwashe ina yi wa alhaji bauta ya ƙi taimaka min ya kai na asibiti a samu mun lafiya asali ma ce ni na jawa kaina to a gaskiya ya faɗa maka wa ya ja maka kai ka dawo kanka ma bauta kuma da kake ba biyan ka yake ba aiki kake yake biyan ka duk wata na ga wace gaskiya ce a wannan rashin imani dai kawai na masu kuɗi oyo Allah na rabi rabi wallahi uzuri ne ya kama ni kuma ba zan iya kai kaina bayi ba don Allah don ka san dai ba zan iya jan ka zuwa ban daki ba yanzu yaran da suke taimaka min ma yan kananan wasu sun tafi yawon su wasu sun tafi makaranta saboda haka sai ka yi hakuri sai sun dawo Allah wadaran wannan haihuwa dan saboda Allah ki duba yaran nan da lawan da dan juma a ce a wannan hali da nake ciki sun ki su tsaya su taimake ni kowanne sai ka neme shi ka rasa daidai da asibitin nan sai da aka nemo su suna can suna galbaransu sannan suka zo suka kai ni asibiti ina amfanin irin wannan mm, mm, ah! subhanallah kenan ya fito rabi oh. haba malam haba mala me haka dan Allah dan annabi haba dan Allah dan annabi rabi ne samu tsumma da ruwa a ina wallahi ba zan iya ba haba malam wannan wani irin abu ne dan Allah da wallahi ba zan iya wannan ɗawainiyar ba kashi kuma kamar kai ga da kai mu je mu je ku fito ku fito na koshi na koshi ku fito da shi ku zo ku je ku kai shi ku kai shi can ni kuma yau Allah ya yaye min wannan masifa ku fito da shi ashe matan ma yau matan ma ni ban sani ba gata ne a guri na ku ah. kai shi ku je can ku kai shi dan ta ba salamatu rabi eh ku je kin yi hakuri na karasa jiyan nan anan idan na samu lafiya da kaina sai in tafi ki haƙuri saboda ɗan wani baya wahala da uban wani ko kuma ki aika a nemo su ɗan juma sai su zo su kai ni ki haƙuri ki bar ni dan Allah dan Allah malam kai shiru su kai ka ku je ku kai shi ku zo ku taho ku ko da shi ku je a nemi abun hawa maza ai ba nisa ku je salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam to sannunku yau fa nishe da ɗawainiya kwantar da shi a hankali jinginar da ni kai sannu mai gida sannan ku Allah muku albarka sannu an gode muku albarka salamatu sannu salamatu yau kwanan ki ne ko na omar rayu a kwana na ne mai gida sha Allah Allah zan sami yan jalaf haka da yin wa na dawo wallahi gidan rabi ba abinci to mu mai gida ka san nan din ma ba abincin ka tuna fa mu muke dawainiya da yaran nan yanzu har wankau muke yi wallahi don mu samu kuɗin da zamu dan ci da su gaskiya ne to wai sarkai nawa ba san ban da lafiya ba ko to na da ce samira ta buga musu waya ta gaya musu to ban sani ba ko ta gaya musu to aikin ganta can ana magana za ta fita aikin da kika yi Allah dai ya shirya. To. Wai haka abin ya zama? Umar. To gaskiya wani abu da ya lalace. Wallahi Umar ayu. Hm, Allah ya kyauta. Ni. Umar ayu. Yana magana. Kaki. Allah na gode maka. Hm. Ai na kula zan dan huta kwana tunda ku bi ne a gidan. Zan dan huta da wannan yawon kwana biyu. ta kwantar da hankalin ki karki damu. ma fa abin da zai hana ni ba ai dole in zo ai <laughs> a gaida su mama a gaida su a you yawa yawa habibi menene me ya faru za ki hana ni waya ne da yan mata ko me a'a ba nan maganar zama ka ba dama baba ne ba shi da lafiya an ce jikinsa ya yi tsanani sai an kwantar sai an tayar to sai me ara mishi nawa lafiyan ne a hada da nashi ko me a'a ba zan masa nufi ba dama gani na ya kamata a ce mun je mun duba shi ke wa ni da kai ni ba za ni ba in za ki je ke ki je ni ba za ni ba ina da wasu abubuwa masu mahimmanci a gabana da ya kamata in amma kuma shi da lafiya ba shi da lafiya sai yanzu kika san ba shi da lafiya ai ya dade ba shi da lafiya yi ta ina zai lafiya ta ina ta ina lafiya ba ana samun shi bane a nutsuwa a ruwan can a ruwan nan ya yi lafiya rawan can an ta yi can gidan haya an kama sannu baba Na'am baba. tare kuke da mijin naki a'a ba tare muke ba yanzu nan shi faruku ya san ina cikin wannan hali ina wannan rashin lafiya mai tsada wanda zai ci maƙudan kuɗaɗe haka saboda allah ya kuma san ba wasu 'ya'yan kirki nake da su ba daga ɓarawo sai mashayi ba zai loko ni ba bayan a wurinsa nake sa ran zan samu abin da za a yi min wannan aiki Ako ya kyauta. Daɗin abin da ba shi kaɗai ne sirikina ba. Na gode Allah. Kaya gwari baba. Baba Faruk ya riga ya canza yanzu. Gaba ɗaya ya riga ya canza. Wai aure ma zai ƙara yanzu baba. Aure zai ƙara. Lallai. Baba don Allah kai masa magana ko zai fasa. bai kamata ya ƙara aure yanzu ba. Wa, ni? Eh, baba. Yau aure gobe aure jibi aure sai an yi magana su ce matan matan mutum kabarinsa. Allah ya kyauta. Kada ki shiga wannan layin salamatu. Layi ne mai faɗi. Allah dai ta shiga faɗin mu. Ka san gidan bawa mai to? Layi na biyar daga gidan nan. Dan Allah dan annabi. Kana shiga layin kana can ba za nuna maka gidanta dan Allah dan annabi ka je ka jibge min shi a can kwana na biyu ina jinya ka kai can wata mata ɗana kafin a zagayo kaina na gaji na gaji ciwo ya ki ci ya ki cinyewa ya ki warkewa wanda wani irin tashin hankali ne to ni ba zan iya ba dan Allah dan annabi ka kai shi sannu mai gida Allah ya baka lafiya amin amin kake damu gidan ta ba akwai tuwo rashin abincin nan yunwa ma tana ƙara yawan kina sanni ne gida kina ga ciwo ya kici ya cinye ya ki warkewa bayani ba hankali ni ba zan iya ba haba ni dai na gaji ni na gaji to ya za mu yi ba kuma ba zan sai ina kallo kullum ana jinya mutum ya kici ya cinye wa ido na ina gani ba ba zai yiwu ba Malam, me nake ji haka? Yanzu fi sabilillahi malam, za ka abu ba za ka kira ni ka ce a kai ka ban daki ba, ko kuma a kama ka abin da za ka yi kawai sai ka kwanta ka dinga yin haka kai yanzu nan hau wani abu ya fita a jikina ni ba san wani abu ya fita a jikina ba ta ba wallahi ban ji ba wallahi tallahi malam ni dai gaskiya sana abinci nake a gidan nan so kake kawai ka kashe min kasuwa na gaji da irin wannan abin wallahi na gaji haba Allah ma dai ka iya kwanakin ka ya kare a cikin gidan nan ka koma can ka je ka karata ni na huta ayyo ta ba yi hakuri yi haƙuri ta ba ki yi haƙuri ta ba don allah ki fanni ki wannan ƙarasa jinya in gama jinyan nan a gidan nan saboda can gidan in na je daidai da abincin da zan sa a ciki na sai ya gagare ni ta bawa ki wannan nan in jinya ta in na warke to ni nan na banza ne na sayarwa ne da ni fa malam walla albarkacin ƴaƴan nan kake ci in ba dan haka ba da tuni ni na gama na wuce wajen ba zan iya tsaya ina kallon irin wannan abin da kake min a cikin gida ba yanzu duk abin da mutum ya yi maka duniya sai ta zage ni ta ce ba na kula da kai ka gashi kana uban ƴaƴana ya zan yi da raina ya hakuri ta ba ya hakuri ah, Allah ya miki albarka kin ji sannu baba Gogo yanzu haka za a bar shi anan kina ganin halin da yake ciki a shiga da shi ciki mana to magana shiga da shi ciki ma mansura ai bai taso ba hmm? ke muna fa daidai kokari fa muke yi fa daidai gwargwado wallahi muna kokari fa yanzu fa ɗazu ɗazu nan aka zo aka sauke shi daga gidan ta ba fa shi yasa na bashi anan din ya dan sha iska ya gama hucewa sai kuma in ja shi in shiga da shi ciki din ba shi kenan ba ki ja shi fa kika ce in ja shi mana ha to ya ke so in ban ja shi ba jan ma da kike ji nake faɗa yara ne za su taya ni mu ja shi mu kai shi cikin inna lillahi wa inna ilaihi raji sannu baba A sura ce a gidan ne eh ina kamulin yake ko tare kuke da shi ai ya ce kasuwa wai wasu kayansa ne suka sauka so ba zai samu damar zuwa ba ba shi da labarin ban da lafiya ne za a yi mun aiki ko ya turo ki da sako ne eh gashi ya bani ɗari biyu in kawo maka. Na ah, to madalla. Madalla Allah shi albarka. Dubu ɗari biyu aiza za su yi sa a aikin nan ko? Naira ɗari biyu fa. Naira ɗari biyu dai? Masura? Ko dai ke ce kika ɗan yi wani abu ne aka? Haba, haba, haba, baba. ka fa san halinsa wallahi ga ta nan ɗari ce guda ɗaya da hamsin hamsin guda biyu ko gogo anya anya kamila zai ga annabi kuwa ah, rabi na rabin take a rufe mun kahuwan nan sanyi nake ci sanyi dama yanzu tunda baka da lafiya ai so waje kai ba sannu yanzu nan Allah dubi yarinyar nan irin hankalin da take da shi amma sai da yaron nan ya sako ta mazan ba su dauki saki a bakin komai ba sai su saki mace zai su kwanta su yi ta baccin su ba abin da ya dame su yanzu ka dube da sako yarinyar nan da ciki saboda Allah Malam Adamu sai yau gashi kuma ka zo a daidai lokacin da ake jimamin sako fauziya wallahi malam adam tun da kai kaura a rayuwa ta na rasa mai faɗa min gaskiya sai gashi ka dawo a babban malami Allah mun gode maka wallahi ban san aure zai saka ni a cikin wannan hali da nake ciki ai malam addinin musulunci ba wai aure ya hana yi ba idan mutum yana da ikon riƙe mata hudu su ci su sha da 'ya'yansu kuma ya kula da iliminsu da tarbiyyarsu ba laifi ba idan yayi amma ba idan babu halin ciyarwa da shayarwa da tufatarwa bai kamata ya yi ba domin akwai ayar aure da take ce magana akan auren mata hudu idan ba zai iya ɗaukar ɗawainiyar fiye da guda ɗaya ba to a akan guda ɗaya tak ya tafi ya masa to ka gazance na addini ko mutane sai su yi baris da maganar adalcin nan da kyautatawar nan sai ka ga sun tara mataye da yawa wasu su rasa ci su rasa sha wasu su samu ci su samu sha amma babu adalci bayan Allah ya yi magana tsoratarwa a kan tara mata nan to amma malam adamu ba hadisi ba ne ya ce idan mutum talauci ya masa yawa ya ƙara aure to amma malam kaga ni fa na karanta hadisai da dama amma ban ci karo da wannan hadisin ba kuma na zauna da malaman hadisi da dama ban taɓa jin wanda ya kawo wannan hadisin ba to hadisin da ya ce ku yi aure ku hayayyafa don in alfahari da ku a ranar gobe kiyama haka ne tabbas wannan hadisin ingantacce ne amma kai ma ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba fa zai yi alfahari da barayi ba da karuwai da masu shaye-shayen giya ba to ka gani ko irin su lawan su dan juma da jamila ga samira ta sa ta shiga ci ba sauransu to ka gani malam idi a ka ma kenan yanzu saboda Allah in tambaye ka tsakaninka da Allah kana yin adalci a tsakanin matanka kayya sai dai Allah ya yafe mana to ka gani abun fa da ni nake tsoro kenan ni ina da halin da zan zauna da mata guda biyu amma na haƙura na tsaya da guda ɗaya na zauna da matata guda ɗaya sama da shekara talatin malam adam wannan karatu na zo a makare da ce na san da wannan karatu da na san da wannan karatu da ina kurucin da da <laughs> Allah ku Allah kar ku doka a hannunku ku je ku kashe shi sata fe mana kai wannan zai aika ma Allah zai abin da ya baka wannan layin mu ɗaya da shi na san shi mana wallahi baba jaka wata ya fita ya gudu baba iji jaka ce na kwacewa don wata yarinya kuma jakan ma na yadda mata da abat na ba ta da ga uwar bari ba baba idi ya kamata ma ka nuna mana gidan ubansa mu je mu sanar da ubansa halin da yake ciki na nawa kuma ai wannan babansa ina nan ba abin da ya sani ya sai dai i aure i haihu ya tara yaran sa nan a gidan kaga daga barawo sai dan caca sai mashayi sai kuma 'yan mata masu zaman kansu duk ya tara su a gidan suna bai damu da tarbiyyarsu ba haka yake a zaune sakin a gidan yanzu a ce an tara yara babu tarbiyya a gida ai kaga ni dai a gani na da haihuwa dai irin wa'annan masu wannan mummunan tarbiyya ko ko a haife su ba za a iya ba su tarbiyyar ba to gwara ba a haife su ba ma saboda irin wa'annan matsala ne a cikin al'umma wallahi gaskiya ne a ga baba idi ka menene ni fa satan nan ma da kace gani ni wala ce da yunwa ce ta sa nake satan nan ka gane ku. satan ma ni da na fara yi ko sai ina ji da biredi na sata saboda ina ji kai ka san alun wannan mutumin to me yake mana ba kina na gafara wannan ai ba hujja bace Allah ya baka lafiya ya baka karfi ka je ka nemi na halamma ka rika daukar na mutane baba idi aikin nan ma fa ewa eh, samuwa yake ba to to kun ga tunda dai satan nan da i mai jaka ta ga abunta to ici darajar mahaifinsa ma da ba shi da lafiya ana nan rai a hannun Allah gida ku sake shi eh. sa mai duka mana darajar mahaifinsa Allah shirya Allah shirya wannan rayuwa to karki ce cin fuska ne jiya ne na siyo kayan sai naga dare yayi shine nace bari aje su da safe sai in kai mata Allah ya bada sa'a ita ma ta zo ta ji abin da ake ji yanzu tana nan tana sa maka albarka ta ɗauka kai ɗan arziki ne wato duk zafin kishin ne ya sa kike wannan maganin haka to shi ki kwanta da hankalinki aure dai mansura kamar nayi ne Allah ya da ka je ka yi auren Kamilu. mijin kwarai shi ake maki shi. Inda ashe ina jin daɗin zaman gidanka da na yi ka. Amma babu komai, ni na ma so ta zo cikin gidan ta ɗanɗana abin da nake ji. Ki kwanta da hankalinki idan ta shigo zan muku adalci. Na nawa kuma, ai adalcin aure ba sai ka je ka ƙaro aure ba, wacce kake da ita ta gida ma za ka iya adalci a kanta. ni ba kai min adalci ba ne za ka yi adalci a kan wata idan ka kawo a wajenka abin da kake yi adalci ne ka fita waje ka ci duk abin da kake so mu kuma ka mu da tuwo ba miya ka saka suturan da kake so mu ka mu cikin tsumma wallahi kamilu ko da wannan aka barka ranar lahira ba za ka kai labari ba mansura aure fa kamar na gama ne insha Allah sai ku yi ta yi ai ku kenan aure aure aure aure kuma ba za ku iya adalci a tsakaninsu ba ga bature nan ya fi gane zama da mata tilo ɗaya balarabi ya fi gane ya zauna da guda ɗaya saboda gudun rashin adalci annabi ya bar misalin adalci a gidansa yakan zauna da iyalansa su ci su sha hatta hira yakan zauna su yi duk da matsayinsa matsayin da har a naɗe duniya babu mai irinsa. na jiki amma fa aure kamar layi ne kin ga tafiyata. ta